أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تبتك الله تبارك وتعالى بهذا ya hada fuskokinmu a البركة da aka fi sani da masallacin annuru a cikin garin abuja a yau kwanan wata tara da watan Rajar shekarar ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da daya hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin yan albashi ina farin cikin kasancewa ta tare da ku waɗannan fuskoki masu albarka don tattaunawa akan wani abu da ya shafi rayuwarmu don mu gudu tare mu tsira tare mun zaɓi mu tattauna ne akan wani mawuzuri mai muhimmanci mai suna al-ma'asi jam'i ne na al-ma'asiyatu saban Allah da ke ta dokarsa da tsallake umarninsa da kin yin abin da ya ce a yi da kin hannuwa da abin da ya ce a hannu kamar yadda mutane suke yi duk lokacin da al'umma Allah ya zarabe ta da saba mahalicinta to tana shiga cikin rudu da damuwa ta hanyoyin da ta sani ko ba ta sani ba malamai suna faɗa cewa zunubu hiya asasul bala'i wa aslul waba zunubi wa Allah shine asalin duk wani tushe na wani bala'i in ka ji bala'i ya samu mutane ko kuma wata annoba shine alwaba ta samu mutane to dole genesis din akwai zunubi a ciki wannan zance ne da ya shafi kowa a cikin wallahi har ni da nake muku wa'azi ina karanta wannan ko ina muku wannan wa'azi na san ya shafe ni wallahi amma ya kamata mu taimaki kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya lacca ta ta ɗauki abuwa kamar haka akwai shimfiɗa wanda ita zan yi mukaddima kenan zan ɗauki zanubai guda uku in Allah ya bani lokaci da zan buga misali da su wanda su ne nake ganin al'umma ta hannayen sun girme da yawa a ciki ba wai jin su kaɗai ba ne zan yi magana a kan riba zan yi magana a kan zina zan yi magana a kan luwaɗi waɗannan su ne abubuwan guda uku da zan fice waye a ciki sai ku biyo ni a hankali su haƙuri da ni a duniya da lahira gaba ɗaya malamai suka ce babu wani sharri babu wata cuta ce wallahi sababinta shine afka wanda muke yi cikin saƙon Allah da ke ta dokar Allah sabon Allah shi ne ke rugurguje gidajenmu da rayuwar ko da kuma muna ganin gidajen a gidan Saƙo yana rugurguje gida gida yakan iya zamantowa a rushe ko da ku ya fi kowane gida ƙarfi amma wallahi a rushe yake ba don komai ba saboda sabon da ake a ciki da sabon Allah ne Allah yake zare wa mutane yake kwace musu ni'imomi na zahiri da na ne. duk wanda ya dilmaya cikin sabon Allah to Allah yakan cire masa ni'imomi da yawa da ya masa ko ya sani ko bai sani ba annabin mu baban mu annabi adam alayhi salatu wassalam ibnu qayyim yana faɗa yace babban dalilin da Allah ya fitar da shi daga babban ni'ima ita ce gidan aljanna ya fito da shi shi da matarsa ya kawo shi duniya ya yi ta ɗauki ba daɗi da karan batta da shi da shaidan sabon Allah ne ya sa wato ya fito wace Allah ya faɗa fa wasu wata ilaihi shaitan قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شيدا نعمة وسواتي وانا شيء أقول لك وان دليلك اليوم نفارة وانا آية دم قاني أيكم ببني إذا هر أنبا الله بابم أنبا آدم شيدا نعمة وسواتي يا ربا شيدا da wata ni'ima da Ubangiji ya yi masa, to كي gani da kai بامو ran amma muna mantawa da dokar Allah akan mu in za mu aikata abu yace ko kana so in nuna maka wata bishiya da ake ce da ita shajaratul khuld ka ci ka taba wa mulkin la Allah zai baka mulkin da baya tsufa mulkin da baya karewa amma a can Allah ya bashi doka yace la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin doka ce ubangiji ya bashi ya ce ya kai adamu da kai da matarka hawa'u kada ku yadda ku kusanci wannan bishiyar in kuka taba ta ku za ku zama cikin azzalimai malamai suke cewa don da yake aiki zunubi to yana zaluntar kansa wannan shajaratul kullin ita ce wanda imam ahmad ya fada hadisi a riwaya ingantacciya riwaya imam abu huraira wanda Allah yana ke cewa inna fil jannati shajaratun yasiru rakibu fi zillaha mi'ata am a gidan aljanna akwai wata bishiya wanda mai hawa abin hawa matafiye yana tafiya a ƙarƙashin inuwarta sai yi shekara ɗari ma ya tsa'uha wahiyar shajaratul khuldi da zai ƙare iya tsawon nisan wannan inuwar ba ita ce ake cire da ita shajaratul to ita ce Allah ya ce wa annabi Adam ka taɓa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin amma ina fa akala minha فبدت لهما سوآتهما وطفقا يختفان عليهما من ورق الجنة الله yake sai suka ci cewa akai karku kusanta fa amma sai suka kusance ta har suka je suka ci bishiyar suka ci da shi da matarsa Hawwa mamanmu suna cin wannan bishiya sai tsiraitin sai bayyana malamai suka ce duk mai sabon Allah tsirara yake yawo Allah yana yaye masa suturarsa ne ba tare da yana gani ba sai ga shi suna ciran bishiya ganye a gidan aljanna suna suturce kansu wa asa adamu rabbahu fagawa Allah yake annabi ya annabi adam ya sabi ubangijinsa a wata ayar Allah ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah ya ce yanzu kai Adamu ban hana ka ba da kai da matarka kar ku taɓa wannan bishiya kar ku ci wannan bishiya amma kuka zo kuka ci annabi Adam bai da amsa illa ya ce ubangiji ya ubangiji mun zalunci kawukan mu idan baka ji kan mu ba kai mana rahama ba za mu zama tuci wanda suke asara shine aka shar'anta mana yin istighfari maganin zunubi annabin rahama ce kullum in kai sallar farilla to kai na guda uku ala zakar duk sallolin na guda biyar sannan annabi ya shar'anta mana aka gaya mana a hadisi sabai suka ce majalisi ɗaya muna zaune da manzon Allah sallallahu sai mu irga yayi istighfari 70 yayi istighfari ɗaya malami da kai idan mu a cike ki da sabon Allah hannun mu a cike ki da sabon Allah amma wallahi azimu sai mu zo mu zauna mutum sai dai ya ci surutu ba zai iya isa gifari goma ko biyar ko shida ko bakwai ba saboda an ɗauki hankalinmu da wani abu da ba ga misali dangane da wasu al'ummomi da suka saba wa Allah ga yanda Allah ya dace anan na buga mana misali ne shi kuda ta farko annabin Allah kansa da ya shiga gonar ubangiji Allah bai kyale shi ba kuma wannan abun har a kiyama sai Allah ya masa magana akan shi kamar yadda malamai suka faɗa to idan annabi kansa bai kubuta ba a wajen saƙon Allah Allah ya kama shi saboda ya yi sabo to ina gani da kai akwai mutanen da ake ce da su adawa manyan halitta ne masu girma adawa samudawa ba babu irinsu yanzu ba ade guda ɗaya da malaman tarihi suke faɗa guda ɗaya in yi jingina jikin masallacin da sai rushe shi gaba ɗaya saboda girman su ba sa iya gina gidaje irin wannan duwatsu suke tsara da hannu yanhituna jibala buyutan da hannu ba adadi su samu katon dutse iya ganin ka fas fas fas fas fas ya yi ɗakin kwanciya a cikin dutse saboda dutse ne kaɗai zai iya jurewa ya ɗauke shi amma ba yi wani gini ba sun yi rayuwa Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ba su kawa Allah ya ba su kaza amma da suka saba Allah sai Allah ya halakar da su da iska ka annahum a'jazu nakhlin khawiya malan iska Allah ya kono sai ta dauki mutum sai sama da shi sai ta jefar da shi kaman karmami kaman itace wanda yake subhanallah babu ne a tattare shi iska kawai take gada shi ba ade Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari aka ce aka rududdige su ga baki daya aka musu tajmir aka rushe gidajensu aka kone gonakinsu aka kone dukkan shukansu wallahi har dabbobin adawa Allah bai bari ba su ma sai da ya shafe su ne Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da Allah zai saukar ba wai wanda suke zalunci kawai yake shafa ba idan ja bala'u ya ummu salihu wa salihu idan bala'i ya zo da na kirki da na banza duk shafa yake gaba daya yanzu halin da muke ciki da wayo Allah ne ya su mun shiga uku da muke ciki a kasar nan yana ya shafi wanda suke barna ne kaɗai? kowa da kowa yana ɗanɗana kudarsa waye baya cikin tsoro shugaban ƙasa tsoro mataimakinsa tsoro gwamna tsoro minista tsoro kowa tsoro ba wanda baya tsoro don a tsorace muke gabaki ɗaya saboda me saboda zunubi sako yayi mana yawa soja mai bindiga shi ma tsoro da bindiga a rafe ne a cikinsa amma yana tsoro in ya ga wani abin ajiye ta yake ruga da gudu shi ma tsoro kuma abin mamaki Allah ya jarrabe mu sai mu rika tsoron abin da ke bai kai ya kawo ba ku lura da duk abin da ake jin tsoron su ku lura ku gan su suwaye kaskantattu a cikin mu bauzantattu a cikin mu wanda ba su kai sun komai ba su ne suke ba mu to dama idan baka ji tsoron Allah ba in baka bi Allah ba to sai sa maka dan karamin abu sai ji ta ka duk wanda bai nemi maganin sauro ba sauro zai iya kai ka lahira kaga sauro bayi da ƙarfi da ka buga shi ka ce shi in baka nemi kariya akan sauro ba to sauro sun yayi sababin kai ka kabari to haka zunubi da kake ganin sa haka laifi da kake gani Allah yana kallon muna saba masa sai zo ya sallada mana waɗanda muka fi su muna ganin mun fi su kuma su zo su ta gana mana azaba gashi nan a fili ba sai na kira suna ko na buga misali ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari cikin al'ummomin da suka gabata irin su samudawa irin su adawa din Allah ya ce ya halakar da su musamman samudawa Kasance ina Allah halakar da su su kuma tsawa Allah ya musu da ya musu tsawa gaba ɗaya dukkan zuciyoyinsu ne suka tsitsinke suka fashe zuciya mutum sai ka gan shi kawai sai faɗi ya mutu tsawa ce Allah ya buga ta a duniya sai ta faffasa zukatansu gaba ke daya wa matu an akhiri Allah ce fa kullun akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna fi suratul ankabut yace daga cikin mutane wanda suka gabata akwai waɗanda muka halakar da su muka aiko musu iska idan kana jin nauyi kana jin ƙarfi irin adawa ɗin irin samudawa saboda girman halittar sai Allah ce bari mu maganin ku da iska sai a daga mutum kawai sai ga yana yawo a sama yana sakowa sai ya mutu iska ta halaka da shi akwai wanda aka yi musu tsawa na yi bayani akwai wanda girgizar ƙasar ƙasar aka girgiza kudu sai suka shiga cikin ƙasa wa min man agraqna akwai wanda muka nitsar da su a cikin ruwa dukansu Allah ya ce waɗannan ban zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun kan suka zalunta ga mutanen annabi lutu masu luwaɗi su kuma ka sanya Allah halakar da su saboda zunubin luwaɗi zan zo ne bayanin mai luwaɗi ka san me Allah musu su kasar gaba ɗaya Allah ya ɗaga ta sai da ta yi sama imamul al a cikin tafsirin sa yake cewa har sai da aka jiyo kukan dabbobinsu suna kuka sai da aka nuna su yadda kasan ana juya waina ko kosai aka yi sama da su suka bar ƙasar gaba ɗaya sai kawai aka kifa su kisa na wulakanci saboda saboda luwadi wanda yau wasu sun ne da wannan zunubin sana'a a cikin al'umma guda Allah ya halaka jama'a guda Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka zan zo ne bayani Allah ce falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin aka aka kifar da su kuma aka musu ruwan duwatsu na wuta an gama akwai wanda yake tambayi ubangiji dan me kai la yusal amma yaf'aluhum yusalun shi ba a tambayar sa me yasa yayi kaza ku ne za a tambaye kun kun yi ba daidai ba ga mutanen annabi shuaib masu tauye hudu masu kaza masu kaza masu kaza Allah ubangiji ya halakar da su su kuma da ni saboda zunubin su da wani a wata azaba Allah turo musu yanda ka san hadiri hadiri suke gani suka ce hada aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim Allah ce tudabbiru kullu shay'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinu malam hadiri suna murna za a saukar da ruwa ashe ba ruwa bane azaba ne ruwan azaba ne haka Allah ya ta musu balin wuta wannan hadirin ya juya ya zama wuta haka Allah ya halakar da su mutanen annabi shu'aib daga nan manzon Allah aka ce a riwaya idan ya ga hadiri sai sa ya tashi jasa ala rukbatai yakan kafa gwiwowinsa a ƙasa yana roƙon Allah Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ka bamu ruwa mai yawa kuma mai amfani kullum addu'a da annabi yake kenan in ya ga hadiri bai amintuwa saboda ya san Allah ya taɓa halakar da wasu da irin wannan hadirin mu ma Allah ya ga dama za a ta ruwan billahi azim ruwan sai halakar da mu ga baki daya ga fir'auna akbaru tagiya ala wajhi al-ard babban mafi aikata zunubi a bayan ƙasa fir'auna da shi girman sa da mulkin sa da sarautar sa ta kai shi har yana iya cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji kuma daukaki haka yake tara mutane a fadar sa mala a tarihi aka ce fir'auna ba a zuwa fadar sa sai da rukuni duk wanda take gini yayi in za ka zo gurinsa a duki haka za ka zo a ruku'i kana tafiya kana tafiya kana ruku'i kana tafiya kana ruku'i in ka gaji ka zauna ka je fadi ka zauna fir'auna ya sa aka masa gadon mulki akan ruwa akan teku yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga ruwa yana gudana a ƙarƙashi na ba gani na ne yace ni ne Allah me fir'auna bai yi ba ya yaƙi annabi Musa malam da Allah ya so kama fir'auna ya nuna masa gajiyarsa kai ma ka shafa wa kanka ruwa ka sani barnaka da sabanka wallahi Allah ya kammala da kai malam sai ya cire masa annabinsa a gidansa ya ciyar da annabi Musa ya reni annabi Musa ya taimaki annabi Musa ashe a hannun annabi Musa mulkin su zai kawo to kai ma duk dagawarka duk isanka duk jin da kake kai wani ne wallahi malam sai Allah ya fitar maka da wani a kasanka shi ne zai magana ka gabar magana ta biyu menene abubuwan da suke cutarwa menene sabon Allah yake jawowa bayan halakarwa mu wani ne ke tambaya to ya mu ba halakar da mu ba addu'a ce annabin mu ya mana ya roki Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ina roƙonka cikin addu'o'in da annabi ya mana ce ya Allah kada ka halakar da wannan al'umma ta wato halakarwa na bai ɗaya kamar yadda ka halakar da sauran al'ummomi duk zunubin da za su yi kada ka halakar da su gaba ɗaya kai musu jinkiri sai a kiyama kuma sai sai ya Allah ya Allah ce ya amsa yace ya ubangiji kada ka halakar da al'umma ta da yunwa bari a ta yunwa su ta mutuwa da yunwa Allah ya ce ya amsa yace ya ubangiji to ina neman alfarma ka tsare min a cikin al'umma ta kada a yi fada da yaƙe-yaƙe su kashe junansu su yaƙi junansu ubangiji ce ban karɓa ba shi ne take gani yanzu musulmi yana kwada da dan uwansa musulmi musulmi yana dalilin halakar da dan uwansa musulmi to wannan dalilin shi yasa kaga ba a kifar da mu ba amma wallahi duk zulubin da mutanen nan sai gaba da suke yi zai azimu ma muna yin sa hadda ƙari dan mu muna yin abin da ma ba a ruwaito suna yi ba dan su ba a ruwaito suna cin mutane ba mu ko yanzu mutum zai kama dan adam ya gasa shi ya soya shi ya cinye shi tas wani dan uwana aka kama irin sace-sacen nan ba wai masu kidnapping masu karɓar kuɗi ba masu yanka mutane yace malam na ga tashin hankalin da ban taɓa ganin sa ba yace a tashan mota suka yi gaba da ni malam yace mota ce ta haya ina shiga ina shiga na fita daga hayyaci na sai kawai na gani bacci nake yi mafarki nake yi ne na ganna a cikin daji wani gida ginan ne malam mutane iya ganinka da mai gudawa da mai ihu da mai kuka da mai menene yace dan wulakanci malam abincin da ake bamu naman mutum ne za a dafa ma shi za a yi baka shi a breakfast shi za ka ci kafin a yanka ka ina faɗin wannan maganar a ƙasar nan ake wannan wallahi tallahi suna cin mutane wallahi suna tsafi da mutane wallahi yace ce a gabana za a bankare mutum kanti suke da shi malam madaka dawa a bankare mutum a ɗauki wata wuka yanda ka san irin wukan nan ta yanka katako mai injin nan zarto kurin sai a kunna sai cire wuka akwai wanda suka iya fiɗa kuma yanzu su fiɗe ka naman hanta daban naman duwawu daban wane ne daban kayan ciki daban ya ce firish firish ne da su iya ganin ka ya ce wallahi a gabanmu ake bugo waya kaji ana cewa shin akwai naman duwawu akwai naman hanta na mutum ba sai kaji an ce ai ya kare ku je gari kaza ku je wuri kaza ya ce kuma wallahi azimu malam zuwa ake yi malam yadda ka ga hotel motoci ne suke zuwa suna fakin ta ina suke shigowa Allahu alam yace zuwa ake a zo a zauna kamar hotel ana zuba mutum plate ɗaya naira dubu kaza mutum ya ce a bashi lemo ya ƙara ne har a bashi dan abun cire nama ɗin na bakin sai ce koshi ya kama hanya ya tafi tsafi ka san dan me dan neman duniya akwai masu cin namun mutane akwai masu cin namun mutane dai inda kaga an kama mutum an yanka shi tsafi ake shi akwai masu shan jini wanda furin jinin ake ɗauka sai a yanka ta sai jinin ya zo ya sai su ba sai su zuba shi a robobi a ajiye a kai ciniki ake da shi saboda tsafi duk yan secret society da suke wani abuwa duk da shi suke duk a ƙasar nan duk muna wannan duk ana yi sai mai mamaki dan bala'i ya same mu na samu wani babban mutum a ƙasar nan mai bayani wata rana da abin ya kan wannan ya fito Allah ne ya bayyana shi kuma da aka zo za a yanka shi ai bikat din sai fadi sai ga dan malamin makaranta ne sai mai yanka yake kai ba zan yanka malamin makaranta ba ya nuna mai hanya ka kaga amfanin malamin makaranta ko ya fita na samu wani babban mutum ya nemi takarar shugabancin kasa na je na gaya ma yace akar maka lawo ku je ku ci gaba da wazi wannan harkar ta fi karfin ka wallahi sai gaya yake aje a ci gaba da wa'azi amma tsayar da wannan abin wallahi malam ya fi karfin ka na ce to lakum kum wa dini daga cikin fitintinu wannan na baku misali ɗaya ne akwai misali zan ta buga muku domin addu'a dai Allah ya kai mu gida lafiya daga cikin fitintinu bala'in da muke yake samun saboda sabon Allah malamai suka ce akwai haramta mutane ilimi ko ilimi mai amfani a ta neman ilimin a ta neman karatun kaga akwai masu ilimin amma kuma bai da amfani shekul islam ibn taymiya yake cewa wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi annasa ala dhunubi salb huda wal ilmi nafi Allah ya sanya cikin abin da yake mutane uba na zulubi kafin su mutu a kwace musu shari'a a raba su da shari'a kuma a raba su da al nafi ilimi mai amfani idan saban Allah ku yawa to sai mutane su ta rayuwa a cikin bata idan sabon Allah ku yayi yawa to za a yi ta neman ilimin kuma sai a rasa ilimi mai amfani a kasa gane yaushe za a fara aiki bahad ibn muzahim yake cewa babu wani mutum daga cikin mutane ma min ajin ta'allama alqur'ana thumma nasiyahu babu wanda ya taba koyan alqur'ani ya hake qur'ani sannan ya manta shi illa bi dhanbin yuhdithuhu fa ce sai da zanibi da yake aikatawa idan ka ga mutum ya karanta Qur'ani ya manta to dalilin zunubi yakan sa mutum ya nemi abin da ya dace ya manta sai ba ma Qur'ani ba har sauran ilimi gaba daya yace shi sa Allah yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer yace wani nisyanul qur'ani min a'zami al-masa'ib yace manta al-qur'ani yana da cikin mafi girman zunubai kuma ana mantawa ana manta ilimin a nema a nema a ci takarda kamar yadda yanzu duk karatun da ake galiban na neman takarda ne ɗalibi zai je jami'a ana masa karatu amma ba abin da ya dame shi ya rike wannan ilimin don ya kare shi ba don ya ci takarda kawai tsallaka shi kenan a aje a ɗauke shi aiki a bashi ko likita ne shi ko menene sauransu bai fahimci abin da bai gane ba saboda Allah ya cire amfanin ilimin a haramta mana arziki in an ce arziki jama'a wato albarkar dukiya shine arziki ba tarin kuɗin ba Allah zai iya baka albashin naira dubu goma a wata ya sa maka arziki ka rinka rayuwa kana jin daɗi da wannan dubu goma kana lallaba ta sai ga a ƙarshen wata ka kare da dubu ɗaya ko dubu biyu Allah ya samu albarka bai sanya maka fitina a cikin dukiyarka ba to Allah yakan cire wa mutane albarka na arziki su tara kuɗin amma sun fi talakawa tsoron talauci yana da dukiyar ya tara ya tara ya tara amma billahi alazim ya fi kowa tsoron talauci hankalinsa tashi yake akan wani abin da bai kai ya kawo na dukiya to Allah ya cire mai bayi da arziki kenan yace taqwallah majbalatun lirizqa jin tsoron Allah shi ke kawo mutum arziki a rayuwa ai akan ce wani Allah ya masa arziki sai ga tani ya ne Allah ya bashi wani Allah ya masa arziki sai ga zaman lafiya ya samu tare da mutane wani Allah ya masa arziki za ga ashe kyauta ce da shi duk wannan shine ake nufi da arziki yace kuma barin wannan yakan kawo mutum ya fada cikin fushin Allah akan haramta mutum yau Allah da saban Allah idan yayi yawa malam wallahi malam sai ya hana ka nafila idan saban Allah ya yawa sai ya hana ka ka iya tashi kai addu'a ga bala'i ya same ka amma wallahi baraka ya ka yi addu'a ba shi yasa Allah ya jarrabe su ga musibar ana cikin saban sai dai su ta kai wa wasu kuɗi su ce su yi musu addu'a ka kai kai ka kanta yin addu'a ka kai masa ya ci kuɗin kai, ya ninnin kama shi ma ya zai kwanta da shi da matarsa har da mun shari kuma bai zai maka addu'ar ba banzan bazara kuma ba za ka iya yin addu'ar ba nafila wallahi malam sai sai ta gagari mutum yana mamakin ka idan kana nafila saboda sa ya hana shi bi Allah salatin annabi wallahi yana cikin mota sai yana tafiya ba zai iya bude bakin sa yi wa annabi salati ba saboda sako ya riga ya rana ana qulubihim ma kanu yaksubun to shine himamu ta'am ka lura akwai wanda Allah ya datar da su mana ya hore musu sallar dare ya hore musu azumin nafila ya hore musu karanta alqur'ani ya hore musu in sun shiga damuwa sukan iya tsayawa su kuka su gaya wa Allah akwai wanda wallahi baya iya yi kayi kai yayi da zai iya yi ba ya so ya yi sai abin ya gagare shi to wannan yana cikin dalilai na musibar saban Allah ga jimɗe zuciyar mutum a rufe ta kirif ya kasa gane daidai saɓani da wato rashin jituwa a tsakanin al'umma saban Allah yake kawo shi manzo Allah yana cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ma tawaddat ilayhi wa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahduhuma mutum biyu ba za su taɓa yin soyayya da ƙaunar juna ba amma suna ƙaunar nan sai a zo wani dalili ya raba tsakaninsu billahi azimu ba abin da yake kawo wannan sai zunubi da suke aikatawa sai kaga wane da wane amini ne amma sun zo suna uwa ga ubanka me dalili saboda sabon Allah da ɗayansu ya aikata sai a raba tsakanin masoya gaba tsakanin ɗa da uba gaba tsakanin yaro da mai gidansa kiyayya tsakanin mata da mijinta wane gashi nan fitintinu ba gashi kuna gani ba mutum yana kwanciya da matarsa lamba wannan sa a rayuwa ta dauki makami ta take kuna mamaki annabi ce matuƙar mutane guda biyu suna ƙaunar juna sai ga an raba tsakaninsu to dalilin raba tsakanin su nan bi zambin yuhdithuhu ahaduhuma zunubi ne da ɗayan su ya aikata ba ma wai duka ba ba ga shi muna gani ba mutum yana jiran Allah kashe ubansa ya ci gado uban ubansa ya mutu ya ci gado a kasan ake ba mu labari wani bawan Allah rashin lafiya ya kama shi yana da arziki a sayar da kadara kadara miliyan kaza a tafi indiya a je a nemo magani ya ki warkewa a tafi dubai a je a nemo magani ya ƙi warkewa an je saudi germany an je an damu ya ƙi warkewa an tafi misira ya ƙi warkewa wallahi azimu malam ƴaƴansa ne suka yi mutum suka ce kai tsohon nan ba mu taka masa birki ba sai ya kai da duk kadarorin ya tafi neman magani shi bai san kaddara ba bai san kaddara ba bai san dole mutuwa zai yi ba wallahi ƴaƴansa malam suka ce ya kamata fa a san yadda za a hana baba sai da wannan kadara saboda sai a sa kadara guda naira miliyan hamsin sai ya ɗaya daga cikin matansa da 'yan rakiya a tafi jiya dubbin bunkar sai ya dawo tsoho yana ta neman magani ko ya warke dan ƙara nisan kwana ya kuma suna lissafin mai gado haka rayuwar take kaga wannan baya son uban shi wulakantar bawa bawa yakan tozanta ya wulakanta a gaban Allah saboda zunubin da yake aikata sannan kuma ya wulakanta a idan mutane malamai suka ce duk mai saban Allah wanda ya mai da zunubi shi ne aikinsa, to bai da kima idan mutane wallahi sai dai su ga kima saboda kuɗin shi ko su ga kima su suna jin tsoron sa mulkin sa da sarautar sa ko saboda dukiyar ko saboda wani abun sa amma ba wai har a zuciyarsu suna son sa ba ba yanda za a yi wanda yake cikin zunubi yana saba wa Allah ya ji ya samu kauna a cikin zukatan mutane sai dai kauna ƙarya a yi ihu a gaban ka a ce ana son ka amma in ka kauce su sa diga su yi ta tsari saboda kai ma baka bi ubangijinka ba wallahi gidanka sai ya gagare ka gidanka ba za ka iya sarrafa shi ba Allah idan ka ɗebi zunubi a gabanka me yakin sarrafan ka ce a yi ba za a yi ba ko a bi ka da bita da ƙulle? ko a ci mutuncinka a bayan idanka ko a yi maka abin da zai hana ka bacci duk ba ga yana faruwa ba ra'aitu dhunuba turitu alquluba wa qad yuritu dhulla idmanuha wani yace ni na ga zunubi tabbas yana kashe zuciyar ɗan adam kuma dawwama da aikata zunubi yakan kawo mutum kaskanci da da a rayuwarsa abu na farko riba daga cikin manyan manyan zunuban da suke damuna suke damun al'umma ta akwai riba asalin kalmar riba a lugar larabci da ma Islami na malamai suka ce an yi ittifaki a ziyara samar da ƙari ƙara wani abu akan ce raba shai'u idan zada kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat me wa yurbi riba wa yurbi wa yazidu ƙara abu wa yurbi Allah yana jinƙe, yana danne albarkar dukiya ta riba sadaka kuma yana tsayar da ci da ita gaba fa akhadahum akhdatan rabiya Allah ce akhdatan ya musu kami kamu radiya radiya ana nufin mai kari wannan literal meaning na kalmar riba kenan kamar da Allah ya an takuna ummatun hiya arba min umma duk ana nufin aziyada ne ai aktaru fil mali wal ya zo a cikin sunna manzon Allah yana cewa wa'imullah ma kunna kamar da sabis ruwaito kai wa'imullah suna tare da annabi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha akthar minha kalmar raba din ce ta dame ni babu loma da zamu dauka muna ci a wannan lokacin face ta kasanta sai an samu ƙari shine kalmar arriba to a istilahi na malamai in an ce riba ana nufin wato az-ziyadatu al-mashruta أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجزئه wani ƙari. da za a yi a kan wato wani canji na kuɗi ko kuma na tsaye da tsayarwa yadda mutum zai ƙara da sharaɗi saboda jinkirin da ya biya wannan kuɗi ba wanda zan zo buga misali da zai fito fili hukuncin riba da kuma hukuncin wato ƙarshen mai aikata shi malamai suka ce na farko dai ku gane a riba min akbari kaba'in riba ɗin nan da muke mu'amala da ita a bankunan mu riba da muke mu'amala da ita a kasuwannin mu riba da muke mu'amala da su a cikin gidajen mu yau har matan aure suna ba da riba matar aure ɗan uwanta zai ba ta jari naira dubu ɗari sai ta rinka raba bashin dubu uku ƙarshen wata a biya ta dubu uku da ɗari biyar duk yanzu ana yi aiko dole kun ga bala'i ya same mu malamai suka ce min akbarin taba'i wa min akbarin zunubi wa min asbabil halaki riba yana cikin mafi girman zunubi kuma yana cikin sababin halaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ijtanibu sab'al mubiqat zan kawo shi nan gaba shekul islam ibnu taymiya yake cewa al muraba al muraba harkar riba mu'amala da riba ya ummata muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala shaykhul islam المرابا حرام بالكتاب والسنة معاملة دربا حرام لدى القرآن والسنة النبي والإجماع يشي وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه النبي يدين واقعي دائما علامة دعكي قال كبائر الذنوبي duk zunubin da Allah ya tsinuwa a kai duk zunubin da annabi ya tsinuwa a kai duk zunubin da aka ce mai shi zai shiga wuta to shine kaba'irul dhunubi riba tana da cikin dalilan mahkul barakati kwashi albarka inji qur'ani yamhaqu Allahu riba wa yulbi sadaqat Allah yana kwashe albarkar arziki ko dukiya ko kudin mutum amma wa yulbi sadaqat cikin suratul baqara shi yasa zaka yi kana samun kudi amma ba albarka a ciki Allah ya jarrabe ka ga dukiyar kana da ita ciwo kawai da za a hada ka da ita sai ya hana ka jin hada ka da shi sai hana ka jin daɗi mutum ya mallaki komai Allah Allah ya jarabe shi da ciwon da zai hana shi kwanciya hankali a dora maka ciwon da ba za ka ci abincin da kowa yake ci ba a dora maka ciwon da ka kaurace wa iyalinka ana kallo kuna aure amma babu alakar aure ka a dora maka ciwon da baka yi saka je wani wuri ba a dora maka ciwon da baka yi saka sha kaza ba a dora maka shi nan dai muna gani dare da rana ka kasa jin daɗin dukiyar ka hau mota mai tsada amma ba ka jin daɗi ka saka riga mai tsada amma ba ka jin daɗi ka kasa ina sa'ada ɗin take ina jin daɗi yake ka kasa ganewa ka tafi gona ka ɗauka cewa zuwa gona ne ake jin daɗi sai ka je gonan kukan tsuntsaye ya dame ka dawo gida ka kasa jin daɗi kuma a hana ka ka tashi ke kiyamun laili da daddare ke munajaji da ubangiji wallahi ba za ka iya yi ba saboda ba albarka malamai suka ce ahlul riba masu aikata riba suna ciwon wanda suka zalunci kawukan masu aika mu'amala da riba sukan zalunci bayan Allah sukan zalunci environment min shama da suke rayuwa Allah ce wa in fa lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamun Allah ya haramta riba saboda akwai cutarwa ta mabukata da kuma cutarwa ta al'ummar da ake rayuwa da su. Allah ya hada zunubin riba girmansa ya haɗa shi da shirka ya haɗa ta da kisan kai ya haɗa riba da sihiri ya haɗa riba da zina ya haɗa riba da ƙarfin muhsanat a cikin wannan hadisi na ishanibu saba al-mubiqat maciyin riba zai tashi a mummunan halitta ranar tashi alkiyama Allah ce allazi ne ya kununa riba la ya kumuna illa kama ya kumun ladi ya takhabbatuhu shaitanu min almasi ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ما تشر ربا تاشي تاكي كمر قايا يتخبطه الشيطان من المس يلا كسان قايا يا شاقوايا أنا بجبكي ينا تنشتنش ينا ماكي jikinsa yana rawa haka masu cin روى za ما تشر a gaban Allah ranar tashi a kiyama in ji Qur'ani kuma duk mai aikata shi aka ce baya cikin almuttaqin qur'ani yace ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah ku bar mu'amala da riba abin da ya saura na mu'amala da riba in dai har ku mu'mine ne hukuncin riba a musulunci haramun ne kamar yadda Allah ya faɗa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kuma Allah ya ce idan kun tuba Allah zai yafe muku فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله الذين يأكلون الربا من فدامت يا ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة kada ku rinka cin riba ninki ninki ku ci ku ninka gidanka mu'amala karba aikin karba harka karba motarka da kudin riba gidanka da kudin riba abincin da kike ciyar da iyalinka da kudin riba rigar ka riba fashin ka ma riba komai riba kawai rayuwar ka riba asalin ita riba nan kun san daga ina samu asali daga yahudawa ne yahudawa ne a da in za su bayar da rance sai ce duk wanda ba ba yahude ba in mun ba shi kuɗi in zai kawo mana da zai da mana kuɗi sai mun mai kari amma a tsakaninmu ba ma yin ƙari wannan shine asalin harkar riba nan. shi sa manzon Allah ya kazantar da mu'amalar da riba hadisin samura ibn jundub hadisi ingantacce riwayar imam bukhari a cikin kitabul buyuwa ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa an nuna mu a mafarki na ga wasu mutane guda biyu suka zo mun suka fitar da ni suka kai ni wani wuri akhrajani ila ardin muqaddasa muka tafi muka ta tafiya muka je wannan wuri mai tsarki sai suka kai ni wani kogi na jini kogi na jini yace sai na ga wani mutum a tsaye a tsakiyar kogin sai na ga wani mutum da duwatsu a hannunsa wannan da yake cikin kogin a mafarki sai aka nuna mu in ya jiwo haka to wanda yake da duwatsun sai ya ɗauki dutse sai ya jefe shi da shi yana jifanta, sai ya buɗe baki duk girman dutsen sai ya wuce cikin baki. yana ƙoƙarin fitowa daga kogin jinin idan aka jefe shi dutsen nan ya buge shi sai ya daɗa nutsewa yana da kaya a cikin wannan kogin jinin sai ya daɗa komawa baya inda ya taho ce sai ya daɗa fitowa sai a daɗa ɗaukan dutsen nan a jefe shi ya lankwame wannan dutsen sai ya talin kaya dutsen sai ya mai da shi inda ya zo yana ta ƙoƙari ya fito daga cikin wannan kogin jini ana jifansa an masa rauni ya kasa fitowa manzo Allah ya ce eh, waye wannan ne wanda na gani sai mala'iku suka ce ai wannan maciyar ne a duniya hadisi na yana cikin sayar bukari wallahi mutum sai a kan wallahi haga wannan duniya da kai ganin ta wannan duniya wannan duniya wallahi idan baka yi taka tsantsan ka ke hanyar cinka da shanka ba wallahi za ta kai ka gaba akwai riwaya da Abu Huraira ya ruwaito hadisin ishalibu saba al-mubiqat annabi ya ko zunubai masu halakarwa ku ji su a gurguje shirka da Allah halaka ne sihiri da tsafi halaka ne shi ma da na so ne magana akan harkar sihirin nan ba lokaci ne dan ana cin kasuwa akan harkar sihirin nan fiye da yadda kake tsammani akwai mutanen da a zahiri ana ganin su kamar na Allah ne amma matsafa ne sai dan yanzu masu super addini da sunan addini ma sai ga mutum da sunan addu'a addu'a ta fita ahli sunna ahli sunna masirci masirci ka kasa gane mutum me yake saboda ana samu idan mutum ya zo da in za ka yi mai sihiri za ka samu saboda duk abin da ka yanka masa zai baka bai yadda da salatin annabi na masallaci ba kisan kai halaka ne sai dai da haƙƙi cin riba cin dukiyar maraya juya baya ranar yaki ƙazafi wa matan kirki musanatul ghafilat ku duba duk wannan takacin zuluma aka hada su da riba wanda Allah ya faɗa hadisin da Imam Muslim ya rawaito yace akilu riba wa mukilahu wa katibahu wa sha'idaini da maciyin riba da wanda aka ciyar da shi da mai rubutu a kan riba da masu shaida duk gaba dan sai ce hum sawa hadisin Imam Muslim Allah ya zargi Yahudawa saboda suna aikata ba, me yasa musulmi za su suna aikatawa koyi ne da Yahudu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira Allah ce wa akhdihim riba wa qadluhu an saboda riko da cin riba da suke kuma mun kana inji Allah Hafiz ibn Kathir yace Allah ya hana su riba fatanawaluhu wa akhaduhu yahudawa Allah ce kar ku ci riba suka ɗauki riba suka yi mu'amala da shi suka yi wa Allah dabara suka yi ta kawo shubuhohi daban-daban ga sunan muna gani hanyoyi daban-daban na kasuwanci wancan shiga intanet ka tura kaza in ka kai mutum biyar za a ba kaza wane ne wane ne wane ne wane ne businesses da ake ta kirkirowa mutane su je su ta ɗauko nau'i na business na samun kuɗi wai kana kwance a gidanka kawai wai kana kallo wai wai kuɗi yana ta karuwa yana ta karuwa ta yaya za a zo a yaɗa shi ba za a tuntuɓi malamai ba ba akwai malamai ba mun faɗa mun yi bayani duk wani wanda yake so musulmi ya kawo wani business a nan wani business da zai yi shi to lallai ya nemi malamai su ba shi fatawa ya sa masa halal business ba kuɗi kake nema ba ka nemi gogaggun malamai masu tsoron Allah ka ba su miliyoyin kuɗi su maka research akan ingancin kasuwancinka ka buga da sunansu da fatawarsu a ce wannan business din halal ne amma mutane ba su tambayi malamai ba sai mutum ya shiga zuba kuɗinsa sai kuma daga baya a zo ana fatawa ana tambayi malamai hukuncin kaza aini ne na kai kaza na ba da kuɗi na kaza ga sunan business ba lokaci da na ta buga muku su kuma galibin su haram ne saboda malamai ba su da kima ba a kimanta ilimin addini ba da an kimanta shi da za a tambaya duk abin da kike da muhimmanci a gurinka ai kana so a maka research ai maka bincike yaya kana rayuwa da al'ummar da take tana rayuwa akan alqur'ani da sunna ka kawo mata wani abun da ba tare da ya samu goyon bayan qur'ani da sunna ba saboda kawai mai maganin talauci mutum yana zaune kawai ya je ta danna biliyoyi gashi nan ana kai yanzu akan makallahu wallahi malam ake gaya mu akan akwai wata unguwa yara malam suke babura suke ta siya da motoci da filaye yaro ɗaya an samu yana da layi layi saboda yana shiga intanet a bashi kuɗi bashi naira dubu ashirin dubu kaza yaro ɗaya sai ga yana da layin waya guda dubu arba'in wallahi ina gaya mu, ina da rubutu akan wannan abu masu yin suka zo suka sami su gaya mu yaya malam yaro baya komai yana zaune ko zai ga yana canja riga saboda ya shiga wannan harkar ta intanet an shiga bankuna an karɓo kuɗi za ka biya kaza za a ba ka da layin waya dubu arba'in ba ni ne hudu ba ne wa'azi nake cewa mutane suna tara layuka suna tara layi ɗari biyu ɗari uku malam wani ya ce malam dubu arba'in ne dubu hamsin suna zaune a gida malam suna ci kuma yayanmu ne harka ce ta jahiliya imamun nawawi Allah masa rama yayi bayani yake cewa malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan haramcin riba duka gaba ɗaya haka ya faɗa ajma ulama ala tahrim riba yanzu ina so ku gane wani abu guda idan mun fahimci wannan dan Allah yanzu a Najeriya bai kamata musulmin Najeriya mu yi wa kanmu kiyamun da mu taimaki kanmu ba a tsari na gwamnati mun sani cewa central bank akwai interventions da yawa da take take bayarwa kudade da ake bayarwa don taimakon yan kasa kudin noma kudin kiwo kudin businesses harkar kasuwanci da wanda gwamnatin tarayya take bayarwa da wanda wasu kasashe suke turo tallafi a ba mutane yanzu yawan mu musulmi a Najeriya bai kamata gwamnati ta mana wani tsarin da za a kubutar da mu daga wannan bala'in ba shi yasa ina so na ga muku wallahi mafi jin jayin kudin da federal government take sakewa take bayarwa na wannan abu wallahi musulmi ba ta cin moriyar sa akwai wanda sun fi ni ilimi akan wannan abun a cikin kun ne. saboda da ka je za ka akwai ruwa a ciki yaya da wannan ayoyin da wannan hadisan za ka je karɓi wannan kuɗin ba za ka iya ba malam wasu sun yi kuɗi saboda su ba haramun bane a wajensu yanzu ba za a iya mana wani tsarin da za a ba mu kuɗin nan mu biya ba ba tare da an ɗora mana kuɗin ruwa ba yanzu kiyaman lokal gama ya je sayo babura guda dubu biyu dubu uku zai raba wa talakawa wanda suka masa kardan suka masa kaza a sayo babur naira dubu sittin a zo a raba mutane shi naira dubu ɗari da saba'in malam an talauta mutane yanzu a najeriya ba mu da yancin da za a yi manyan mu ba za su taimaka mana ba ba za su rubutu ba za su wani tsari ba yanzu duba irin mortgage da bank da ake bayarwa kuɗi bankin da ake bayar mutane gidaje hanya ce fatan ka mallaki gida amma yaya za ka mallaki gidan mu addininmu ya ba mu ka'ida to ko babu komai a yi mana tsarin da za mu kuɓuta daga wannan bala'i yaya za a nuna bambanci wasu ɓangare ne na 'yan ƙasar suke amfanuwa da dukiyar ƙasa ban sani ba amma makin can abinda nake faɗa daidai ne ko kuskure ne ni ina ganin kamar wasu mutane ne su suke cikin moriyar arzikin mu kuma saboda muna sallah laifin mu muna sallah mu musulmi ne ba mu da rabu a ciki yaya za a yi kasan da wannan ka je ka sa hannu ka karɓi wannan kuɗin so muna kira da babban murya duk wanda Allah ya sa yake da dama dan Allah a shiga a fita a yi rubutu in an ce wannan tsarin musulunci ne to tsarin arna nawa ake yi kuma muke bi tsarin kafirci guda dubu nawa muke yi fa iyaka kuma yanzu laifi ne taki sai a je a ce taki taki duka duka a sai shi bai naira dubu biyar ba a zo a ba wa talaka shi naira dubu ashirin saboda kawai ba zai iya biya ba sai da kaka malam wasu sun yi arziki ana karɓan wala mutum ɗaya sai samu naira miliyan ɗari biyar malam ga ƙasar noma muna da ita ga dajin muna da shi ga ƙarfi masu aikin muna da shi in aka baka naira miliyan ɗari biyar aka ce kai noma wallahi duk wannan harkar yunwan da talaucin da ake ciki wallahi sai mun kore ta wallahi muna da ƙasar da zamu noma shinkafar da zamu ci a Najeriya har mu fitar da ita waje muna da ƙasar da zamu noma masara da alkama da zamu ci har mu fitar da ita a ƙasar waje amma yanzu muna nan muna zaune sai a sayo mana alkama daga America a kawo mana ga daji ga ruwa wani dan china aka zo da shi malam wani dan abokin businessman ɗinsa ya taho da shi suna zaga a najeriya shi dan china sai fashe da kuka malam ya ga daji iya ganin ka ba amfanuwa da shi ya ga ruwa ya ce yanzu nan ba amfani da shi ya ce ya za yi ya ce ga kuɗi a najeriya kamar me to ya za ka kai noman duniya yanzu da an ci gaba mechanized farming ake yi ba sai ka ya kan abin nan ba to ga dukiyar da za a bayar amma mu'amala da riba harkar riba da suke ciki ta ana mu karɓa so muna kai kuka a taimake mu a yayi mana wannan musibar wani abu ne na ilimi wanda suka fi ni sani sun sani amma yana mana ciwo kullum malamai masu wajibi an yi fatawa malam ana bada kuɗin kaza federal government tana bada kuɗin kaza amma kuma akwai kaza percent na ruwa malam ana bada kuɗin kaza za mu karɓa ko ba za mu karɓa ba yaya za a yi kuma alhali muna da komai da wuga da nama a hannunmu amma ba za mu gyara ba kuma za mu iya gyarawa abu na biyu ya ku yan wana daga cikin barna ita ce zina zina ita ma haramun ne malawai ta ce zina ita ce wasu'ul mar'ati min gairi akdin shari'i a taki mace a sadu da mace ba tare da wato ɗaura aure na shari'a ba wasu malaman suka ce wa bighairi ne kuma ba tare da shubaha ba duk wanda ya kusanci mace ba tare da aure na shari'a ba kuma ba tare da wata shubaha ba to yayi abin da ake ce da shi zina kuma ba tare da izini na shari'a ba kamar a ce bayi menene shubaha? na mutum ya kai zuwa je kusanci mace ta hanyar shubha ana faɗa cewa akwai wani bawan Allah wata rana a gidansa matarsa ta yi baƙi sai ta kai baƙuwar shimfiɗar mai gidanta ta kwanta kuma uwarta ce baƙuwar Allah da hikima irin tasa subhanallah al'azim na farko dai ka duba shiririta da rashin tsari irin na matar bahaushe ba kula da ki yi baƙuwa ki kai ta ɗakin mai gidanki ko ki yi baƙuwa ki kwantar da ita a gadanki haka suke yi mana ba ka da ‘yanci a gidanka in ba ka saka doka ba saboda ba ta je makaranta ba ba san addini ba malam ya aka yi ya aka yi dare ya ya zo ya ɗauka masu ne kurin ya je shiga kurin ya je su saduwa da ita wai ita ma wai tana bacci wai ba ta sani wai wai ɗauka ta yi wai wai inna lillahi wa ni wannan fatawar sai na rasa mani ya zan in ba da ita wallahi nake yanzu wannan abin zai yi shi ya shiga ya je wai da daddare ne wai bai bincika ba kawai ya ɗauka matarsa ce ita kuma tana cikin gaga arbaci wai sai ta ɗauka ai kamar irin a gidan mijinta take wai kamar mijinta ne wai sai da aka tashi da safe sai gaba ita bane ita ma sai ta gaba shi bane sai aka fashe da kuka sai aka tafi wajen malam fatawa Allah zai to malamai sun ce in ba ne ta tabbata akan kuskure ne yana iya faruwa kuskure na biyu shine akwai mutumin da aka samu ya auri yarsa shi ma ba ne me ya faru irin mutanen ne masu aure sake yi aure Ya yi aure a wancan garin ya ƙara gaba ya tafi ya sake ta ya tafi wata duniyar Allah da hikima irin tasa har 'yan nan tasa ta girma ta tafi wani garin inda yake yaya aka yi juyin juyin hali ya aka yi aka yi a kewaye kewayensa zagaye zagayensa tana tallan fura ne ko tallan shiga ba da wake ko me ya ganta ko yace yana son ta not knowing that cewa effective insha Allah ya aure ta saboda kuna yin aure ba ku bincike yayi ai yanzu an ce duk wanda kaga ana binciken sa to bai da wake ne duk mai abin hannunsa ba a bincike wata uwar yarinya ce ta gamsu ce malam kai je su wa ayi wa ke maganar bincike ina ce zo maka ai ba ka bincike subhanallah kaga da an bincika an gano ina asalin sa waye kaza waye kaza waye shi ma bai bincike da bai dawo da bincika ba rayuwar bariki ya ta. ya aka yi an ɗauki shekaru sai ta ita tana so za ta je gida asalin iyayenta a kaza ne Ya ce a ah, aiku shi ma ɗan asalin kaza ne to a wace unguwa ki ya ce unguwar kaza a ke unguwar ah, mu daya ta ce wallahi wajen daidai ina ai unguwar kaza ma yace ah, to yace kai mu daidai gidan nan ya dauke ta ya kai ta tana masa kwatance kwatance sai da ta kai shi har cikin gidansu wallahi lazimu malam da aka zo an dauka yarsa ce ya dauko ta ya kawo ta ana murna sai ce matarsa ce ta sai aka fashe da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaji ya auro yarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaji ya da guzurinta da komai da zagege da ya taho mata shi to kaga wannan wat'u shubhatin ne ya sadu da ita amma a babin ne shubha ba za a ce ya jina ba akwai misalai da yawa babu lokaci dan yanzu wannan zai kamun farmaki ina kula da dalilan da yasa ake yin zina sune kamar haka annadru kallo duk wanda yake so Allah ya kubutar da shi daga zina to yi kokari ya kiyaye idansa da kallon abin da bai kamata ba duk wanda kuwa ya bude wa kansa wato kofar ya duk abin da idansa yake so to ya bude wa kansa kofar shari kun ga wannan wayoyi wallahi alazim in mutum ya wasa wannan ita za ta kai shi jahannama wannan abar kun gani ima ce ko kuma wani abu ne za ka yi daga kai sai ubangiji mala ana masallacin juma'a ana hudu ba mutum zai kewaye haka yana bude hotuna yana kallo liman yana ta ihu yana itaqullah ya ayyuhan nas shi kuma yana yana yana da malam ba abin da ba a yi da wannan abin ba abin da ba a yi duk abin da kake so zaka gani na banza a cikin nan to gashi arzikinka zai halakar da kai da kallon mace a titi da kallonta a cikin waya wallahi duk wasu ne su daya wallahi haramun ne kashi na kullum yanzu duk wani abu yahuda sun kammala da mu duk wani abu in abu ma kake so ka shirya ne sai an turo maka tsiraicin mace kuma kai namiji ne lafiyayye kana da sha'awa dole ka gani kai sha'awa zuyina lillahi hubbu shahawati sai Allah fara minan nisa'i wal banina wal kanatir al muqantara min al zahab wal fiddah wal khayl al musawwama wal an'am wal harf kisa zalika mata'u al hayat al dunya da aka ce an sa mana sha'awa me aka fara ambata mace sai da mutum ya zo sai kongire Abin kallo yana kallo halak malak mutum ya buɗe idansa a gidansa da 'ya'yansa yana kallo ana bayyana tsaraici namiji yana rungumar mace a gaban 'ya'yanka da jikokin kana kallo a laifi wallahi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula abinda kunnen ka ji wallahi sai an tambaye ka abinda idan ka ya gane maka wallahi sai an tambaye ka abinda zuciyarka ta ta kulle maka ta aikata sai an tambaye ka ka rage wa kanka nauyi tun yanzu ka fara hada kayanka bincike bai da daɗi ko na duniya ne ballantana na lahira za a zo da sikelai da mizanai ranar tashin alkiyama na auna aikin bayi wa naza'ul mawazina bil qisti li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافظين Allah ce za mu zo da sikelai za a auna sikelai sikeli yadda ka san na auna auduga ko na auna aiki ko airport za ku yi tafiya ba sai kun an auna kayan ku ba dole ne samu access load ba yana da matsala ba to haka a lahira ma akwai masu access na mala'iku za su zo su tsaya su ce ku bi a wata riwaya aka ce zunubin za a ɗebo a auna a wata riwaya aka ce a shi ɗin ne mutumin za a mai da shi sai a auna shi ko ladansa ko zunubinsa Allah ce ba za a zalunci wata ne da komai ba kuma yace wa in kana miskala habbatin min a taina biha inda abun ya kai kwayar komaiya ne saboda karanci wallahi azimu sai mun zo da shirar tashin kiyama to mu yi kokari mu kiyaye mu kiyaye ganin mu قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ku musulmi ne ƙur'ani ya ce a gaya muku ku kiyaye ganinku wallahi talabishin da kake kallo a gidanka ana jin ka bashi sai ka kiyaye dole sai ka tace me ya zama dole ka gani wallahi wayoyin da kuke buɗe Allah ku ku kiyaye farzojinku الله شي في فطر كي قري وقل للمؤمنات ثم ما جاء يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن هل جوا ترشي ثم ما تي اي جنس بركو جوا تي كسال ابن الجزية قول وترى على النبي عيسى عليه السلام يتاشي نار الروح سيشي ومتانا مورنسا كجي متانا دانا yace duk wanda ya san mai sabon Allah ne ya bar wurin nan za mu yi addu'a ya bar wurin nan dan muna so mu roki Allah da abubuwa masu tsarki kamar yadda a Makka wata ran da ɗakin Kaaba ya rushe za a da gidan da ginin sa wani sha da kan suka ce duk wanda ya san kuɗin haram yake da shi to kare kawo nan masallaci ka duba ba musulmi ba amma sun san su takatun ɗan akan abin da za su ce ya ce to kowa ya bar gurin nan wanda yake yin sami yana da laifi malam duk suka tattafi sai ga wani mutum guda ɗaya mai ido ɗaya shi bai bar wurin ba annabi isa yake ce da shi malaka laka a tilfili me yasa baka bar nan ba kai baka da laifi yace ya ruhun Allah ya ruhun ubangiji yace a iya sani na ni tun da nake a iya sani na fa ban taba saba Allah ba ni nan ba mamaki imamu zahabi ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce hatta halin wato annabi wato wato wannan sahabi Usman ibn Affan wata rana yake ce sabu yace wallahi ban taba ƙarya ba ko a jahiliya ba lati a cikin musulunci Usman bin Affan yace wallahi ban taba yin ƙarya ba yanzu kai kai ka faɗa wannan magana na'am to wannan shine zai nuna maka daraja da matsayin sahabbai da kimansu sai wani kazani kazantacce dan kazama ya zo yana zagin matsalar mutane mutum ya iya buɗe baki ya ce usman dan mutane ya ce wala ban taɓa yi ba ya ce tun da na yi wa manzan Allah mu baya da hannuna na dama ban taɓa taɓa al'aurata da hannun dama na ban taɓa yi ba mala a cikin salaf akwai wanda ya ce bai taɓa ganin al'aurarsa ba tun da ya bar yarinta gabansa bai taɓa gani ba bai taɓa yin wanka tsirara ba yace ina jin kunyar Allah in kwaɗa kaya na jikitar yace ba zan yi ba tsarki sai dai ya taba amma wallahi ya ga al'aurarsa kunya baya iya ya kalli al'aurarsa mu yau lalacewar mu ta kai mutum zai iya daukan hoton al'aurarsa ya aika wa mace mace ta dauko nata ta aika masa wallahi a cikin wannan abuwan ana yi ina ta muku lodi dan ku gane dalilin da yasa muka fada cikin musibin da muka fada ya baka tafi ba ya naga idan ka daya inji annabi isa sai ce abin da ya faru wato wata rana ne ina juyawa haka an ghairi qasd ba tare da ina nufi ba kawai sai naga wata mace naga diddigenta kafanta na gani diddigen kafar mace na gani ina juyawa haka wannan sattar kawai sai naga diddigen mace yace da na koma gida sai na ɗauki ƙarfe da matsayi fata sai na tsiyaye idan gaba ɗaya wannan idan da ya ga dijigan mai yace shi yasa ka ganni da ido ɗaya kafar mace kurin ya gani ba tare da nufi ba to ina ga mu wanda mutum zai zo ya zauna ma a wurin aikin sa ma gaba da gaba matar wani ne za ta shafa uban kwalliya ta cire kirjinta ta cire komai na ta kana hira ta kullum ba ka iya ifari dari kuma a rana a mota sai ka gama ci talabishin kana kallon sai ka gama ci a wayarka sai ka gama ci a gurin aiki sai ka ga tsaraici a ina ne sai ka ga tsaraici yanzu ba mu da bukatar istighfari to shi yasa annabi dan mu samu compensation na wannan zunubin to mu yawaita yin istighfari yace istighfari yana cinye zunubin dan adam kamar yadda wuta take cin auduga wannan mutumin yace wa annabi isa ce wallahi in ɗayan ma ta ƙara gani Billahil azimu in ɗayan ta ƙara gani sai na tsiyaye ɗayan ma salafu sale ana faɗa cikin magabata akwai mutumin da yaya aka yi ko kasuwa shiga ko menene tsautsayi sa hannunsa wannan sai je taɓa wata mace da ba ta ba ta san da ya zo mai gatari ya sa ya sare hannun wai shi ya yadda ya yi wa kansa wannan azabar akan Allah masa azaba a kiyama wai ko Allah ya ɗaga masa ƙafa duk da wannan fa ba daidai bane haka ɗin da suka yi ba daidai bane amma wara da taka tsantsan din su kaji wannan ibn qayyim yayi bayani Allah ya masa ya ce zina mummunan abu ne an hada zina da shirka an hada zina da luwadi an hada zina da da ainihin wato wato as sada ya ayyuha alladhina amanu kaga da aka zo aka yi magana mushrikai sai aka ce kazanta ko innamal mushrikuna najasun ko masu luwadi Allah ce wa lutan atainahu hukuman wa ilman wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith ko aka ce luwadi khabith ne mummunan abu ne kazanta ne innahum kanu in sawin fasiqin akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun masu luwadi suka gaya wa? wai mutanen su a cire mutanen annabi lutu saboda mutane ne su suna nuna su masu tsarki ne kaga su da kansu sun tabbatar su kazamai ne ko to haka zina ita ma Allah ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati so ya ku yan wana ku sani cewa ta ce mummuna abu ne Imam Zahabi yace an-nazaratu bi shahwatin ila al-mar'a wal-amradu zina bari ku je ta magana ita ma mai ban mamaki su da don tsabar a kiyaye harkar gani da kuma harkar zina daidai da mutum namiji irin shagiri din nan ka ga mutum fari tas ko ka gan shi da kyakkyawar halitta bai da gemu bai da gashin baki sifarsa kamar ta mace to malamai suka ce kamar yadda za ka ga mace ka aikata haram to shi ma wannan kallon sa haram ne kaga an gamu da aiki fa akwai fa matsala al'amrat akwai mutanen da za ga Allah musu halitta kamar ta mace idan ya saka ɗan kwali za ka ce mace ne to waɗannan malamai suke bayan cikinsu akwai imamu zabi ke ɓanta da shi haramun ne wai dan tsabar kada ka shiga cikin harkar zina balada salihuna fil iradi anil murjani salihai na ƙwarai sun yi mubalaga wajen nuna cewa mu nisanci masu ainihin wato wannan sifa da to yau me yasa ne wannan maudu'i yau zanin malam ta zama ruwan dare sai wanda Allah ya kubutar a banzan bazara ta hanyar wayan na ana yin zina kwanan nan wata mata ta bugo min waya tana kuka tana cewa taimake ta da fatawa ta hanyar layin waya ta nan wannan waya da ake satin wani ya yaudare ta ya zo har ɗakin mijinta ya yi zina da ita mai gidanta bai sani ba yana can yana ta fama saboda ai ya ce a ba ta dama ita ma kun ga wannan wallahi al'azimu, idan ba ku sa ido a kansu ba wallahi matan ku za su muku da ali na fitan hankali malam ta kashe aure ta lalata zamantakewa ta koya wa wanda bai san abun ba abun saboda a ciki ba abun da ba za ka gani ba kulla alaka da mutanen banza yau ta kai ga baka da garanti yarinya budurwa sai an je an yi gwaji akwai garurrukan da sai an yi gwaji sai an kai ta an gwada ta a gwada jininta ba ta da ciwo in ba rami ne magana cewa a kula da rani wani yana ba da labari wai a wajen aikinsa ya ce wallahi al'azimu shi yana zagin ɗan uwansa aboki ya ce kai banzan batsara karamin ɗan iska ya ce ai shi ya lalata mace ta kai ɗari da hamsin malamin makaranta ne a kan malami ne na makaranta malam ɗalibai sukan iya zuwa su ba da kansu don a ciyar da su gaba. mutum yakan iya neman mace don ya biya mata wata bukatar da take nema wannan barkace malam ka ga babban mutum baya kulawa da matarsa mace ta zo ta sami ki ce cewa akrama kallah tsakanina da mai gidana yau shekara hudu babu ni babu shi nayi nayi nayi kullum kwanan duniya sai nayi wanka nayi kwalliya nayi ado amma bai da lokaci na ta ce amma wallahi ba na iya irga sau nawa nake cire kwandam-kwandam a cikin aljihun rigarsa da briefcase ɗinsa idan zai tafiya ba da lokaci na mala abin ya zama barkati wata mata take cewa ni na san mai gidana mazinaci ne kuma Allah ya jarabe mu duk mu ‘yan mata ga suna kuma gashi da bala'in kishi wai shi a gidansa ba a zance wai ‘yarsa ba za ta fita hira ba saboda ya san ɗan ƙurintu ne ya san farnar da yi ai da zai Ah, kuma alƙawari ne duk wanda ya zina da wata sai an yi da nasa ko da mahaifiyarka haka malamai suka faɗa ko da ɗanwarka ko da yarka ko da yarka to duk wanda ya shiga harkar zinace zinace to ya sani cewa wato yana lalata rayuwar iyalinsa ne a baya wallahi ko kana kabari wallahi sai an yi da 'ya'yanka yanda ka lalata 'yar wani to kai ma Allah sai ya kayyada ya lalata ƴarka. mu dawo kan luwaɗi mugun wasa kenan luwaɗi din na akar makalla wata zunubi ne wanda yake mara kyau akwai bayanai masu yawa a kai to amma babu lokaci Allah ya jarraba masu luwaɗi a lokacin annabi lutu na farko dai malamai suka ce a duniya ba a taɓa yin zunubi mai girma irin luwaɗi ba sai lokacin mutanen annabi lutu ya ishe ka sanin haɗarin luwaɗi shine namiji ya nemi ɗan uwansa namiji Allah ya kifar da al'umma annabi Nuhu kifar da ita aka yi aka kifar da ita gabaki ɗaya. zuwa suke idan annabi Nuhu ya dawo wata rana mala'iku sun zo za su halakar da mutanen ya dawo daga gona kamar da Imam barrawi bazrawi yake faɗa su mala'ika Jibril da suwaye da suwaye sai su zo shiga irin ta samari matasa samari matasa malam sai mutane annabi Nuhu suka ce ta yau mun yi baki yau mun samu nama yau mun samu abinci yau mun samu kaza a riwaya aka ce a hanya ya haɗu da su ya je gona yana itace annabin Allah yana saran itace a gona sai ya gamu da su suka ce mun bakin ka ne sai ce to yanzu bi na za ku yi ko za mu gama anan sai suka ce mu je gidanka sai ce to ai mutane na kauma sau'in fasiki hmm. mutane na mugayen mutane ne fasikai ne malam halitta Allah ya musu malam mai kyau ta matasa ashe bala'in ne ya zo musu a riwaya aka ce da suka shiga gidan shi inda yake sai ga shi iyalinsa ta yi musu alama cewa mai gida ya yi baki su ba sa son ‘yan mata ba sa neman mata sai namiji namiji ya danne namiji ya alaka da shi suka kewaye gidan annabi lutu masu riwaya suka ce ka ga mutum bakinsa yana zubar da miyau yana tanɗan harshe saboda ya ga namiji kyakkyawa ya fito ya ce da su ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wala tuqduni fi ya yace alaysa minkum rajulun rake. ya ku mutane na waɗannan baƙi na ne ga 'ya'yana mata malamai ta ce me ake nufi da 'ya'yansa mata aka ce yana da 'ya'ya mata masu yawa ko kuma ‘ya'yan al'umman gaba ɗaya a matsayin ‘ya'yansa ne ya ce hunna asharu lakum su suka fi tsarki gare ku ku je ku auri ‘ya'ya mata fattakullah ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni kan bakina suka ce da shi Malama lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuri? ai ba mu da wani haƙƙi akan ‘ya'yanka mata ba ma son ‘ya'yanka mata kai ka san me muke so ka sake mana su kawai ya shiga damuwa sai mala'iku suka ce da shi kakka damu ka tattara da kai da waɗanda suka yi imani da kai asiri asri bi ahlika bi qis'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad tattara iyalinka maza maza ka fitar da su yau za mu halakar da su ya ce yaushe in ji annabi lut suka ce da asubahi za a daina jin duriyar su wannan ƙasar ta jama. mu mala'iku ne na Allah ya ce har sai an kai asuba in ji annabi sai suka ce alaysa subuhu bi tsari a din ba kusa bane kai dai ne na. malam da aka zo halakar wannan hajja matarsa aka halakar saboda harkar luwaɗi mummunan fahisha amma ya kamata ku sani ita wannan luwaɗi din wato ƙungiya ce mai zaman kanta a duniya ta samu matsayi akwai wani research da na gani malamai suna faɗa a chicago a 1972 an yi wata samina an yi wani taro da aka sa masa suna zai 1972 guy rights platform 1972 guy rights ko je ko rights platform rights platform nake so gane wai ambatan yancinsu wanda an yi wannan platform din ne don a samu wato haduwar su masu wannan harka ta luwaɗi aka yi wannan taro ga abin da suka faɗa a cikin taron a chicago aka yi wannan taron a 1972 shekara nawa yanzu da yawa a ciki an yi rubuce-rubuce an presenting papers hanyoyin da za a ba wa ɗan adam yanci ya amfana da ɗan uwansa namiji dan me za a zo ana kashe kuɗi namiji yana zuwa kan mace yana shan wahala a kanta ya gina mata gida ya mata kaza ya mata kaza ɗan uwanka namiji ya tafi kasuwa ka tafi kasuwa ya yadda ka aure shi so su a su. daidai ne namiji ya nemi namiji kuma rayuwa ce wacce take dila a wajensu amma da a tarihi a rubutu a research an tabbatar cewa yana daga cikin dabbanci in mutum aka ga namiji ya da ɗan da namiji to har zuwa ake akai shi psychiatric amma daga baya saboda biyan bukatar su ta son duniya suka dawo suka canja wannan hukunci suka mai da shi shi yasa ya zama luwaɗi ɗin nan neman namiji ba wani abu ne na laifi ba haka kuma neman mace yan lesbian mace ta nemi mace namiji ya nemi namiji malam yau abin da yake faruwa kenan a cikin gidajenmu da rayuwarmu namiji ya nemi namiji malam akwai wuraren da ofa ba za a baka ba sai an yi luwaɗi da kai ofa ta aiki sai a ce sai an gana da kai wannan fa na gaya muku karku ɗauka da ka nake gaya muku in na ga dama sai in faɗi wurin ah, ku ba na haƙuri ko in faɗa barkata yana nan wani ne aka ɗauke shi aiki ya ce shi ma sai ya yi sai wanda zai ɗauka ɗin sai ce a sai ce a to ni ma wannan kujerar ban hauta ba sai da aka yi wani abin da ni wannan duk a ƙasa ta ake yi mace ta kama mai gidanta ya ɗebi watanni sama da shida baya kula ta malam wata rana ta ji ta dawo sai ta tarar da shi a falarsa ya kwantar da namiji yana luwaɗi da shi a filin Allah kwanan nan wani ya zo ya same ni ya ce daga masallaci na tashi a karatu wani mutum ya bi ni a mota ina kan mashin yana jima na malam jima na malam jima na da Allah jima na ya kaibe ni me faru kawai sai kana mun magana da Allah ku za mu dan gana da kai yace kamar yaya kawai sai mun magana luwadi wani abu ne islam fan haka neman matan nan in ka ga mace tana gudun mai gidanta tana gudun sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aure taya to billahi azim ta shiga kungiyar nan da neman mata malam mace sai ta ke banta da mace ta yi mata duk abin da namiji zai iya mata kai ina so in shaida muku yau a kasar nan akwai shaguna da ake saida al'aura na namiji al'aura na mace kuma akwai matan da kwangila suke a gidan yini suna tallata wannan harka na neman mata wannan wani abu ne sananne wanda duk wannan al'ummar ta take to shi yasa ya zamanto mafsada ce babba ibn qayyim shi ma yayi bayani daga ulama usalaf suka ce Allah bai taba jarraban al'umma da muguwar kabirar zunubi irin harkar luwadi ba wanda yau ga tananta tana yi mala kungiya ce da su mai zaman kanta mai rijista na je wani gari ina yin wa'azi aka turo mun da saka da jan kunne ka bi a hankali fa muna da rijista tallatawa ma ake yi ma akan iya fito da zancen ma a ce ana neman wata ƙasa ma ta tabbatar da wannan namiji a wuri namiji kuma ana yi wai sun ce sun yi research wai an tabbatar cewa namiji a wurin namiji wannan ya fi sauƙin is more economical ba a kashe kuɗi saboda ba sai kai yi ba ba sai kai kaza ba sai kai ka ba to a dunkule ya koyan wana waɗannan su ne kaɗan a gurguje na tsallake a gurguje waɗannan zunubai ne guda uku na kawo mana su akwai sauran suna nan da yawa to me yasa muke cikin yanayin da muke ciki ni da ku gaba ɗayan da zan ba ku lafiya nan kai magana kun san cewa muna ci wani abuwa tsundum muna kira ga kanmu don Allah mu yi kokari mu jarraba tabbata musuluncin nan ko yaya alal akalli ka fi karfin zina alal akalli ka fi karfin luwadi Allah aƙalli ka fi ƙarfin harkar mu'amala da riban nan mu yi ƙoƙari mu rage ko da baka iya gamawa ga baki ɗaya ba to ka yi ƙoƙari ka rage kar ka mutu kana aikata ɗaya daga cikin waɗannan zunuban dan ka ba irin zunubai to sai kuma abin da ke kankare zunubi idan mutum ya laifi ne zai kankare masa shi kuma wannan wata magana ce mai zaman kanta mai zaman kanta insha Allah ta'ala in Allah ya kaddara mun sake haɗuwa za mu yi magana a kansu idan na faɗi wani abu da ba a ji daɗi ba don Allah ya yi afuwa na yi ne don Allah da neman Allah ya gyara mana halin da ɗabi'unmu kuma shi wa'azi haka ya gada dole ne mutum ya zo an yi wa'azi ya ji an taɓa shi kuma fatan mu shine mu yi ƙoƙari mu gudu tare mu tsira tare amma kazantar da take cikin mu take yaduwa a tsakanin mu da ƴaƴanmu abin ya wuce abin da kuke tsammani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi sau kamar dai da ya faɗa za mu sake biko insha Allah idan dama ya samu a zuwa mana magana yadda ake kankare zunubi da izinin za akwai tambayoyi guda uku ko hudu masu mahimmanci Alan ka yi magana akan modi